gayi kuma mu koma ga wanda ake wa gayin. Duk da ranar sallah dai wata ta ƙara kawo complaint ɗin a Facebook ta ce ranar sallah ta ci kwalliyarta ta ƙure a daka ta sha kwalliya amma mai gida ko ya kula ta. Sai dai kawai ta gan shi a Facebook yana ta yi wa 'yan mata wow wow wow kamar wani ambulance. Amma ita ga gida ko ya ce mata yakin kyau. To sisters me kuka gani a wannan laifin wane ne kuna ganin me yasa maza suke haka sun gashi sun aje mata kyakkyawa amma sai su je irin kamar Facebook ko Instagram suna nuna uh, appreciation su ga wa'insu mata. Me ke jawo haka ne? a ta ra'ayina mm. matan ne ba sa kwalliyan yanda mijin zai gan su kamar matan da ke Facebook ɗin because za in ne za su saya za su iya saya su yi kwalliya in kaya ne za su da eh, su ma mata ne abin da um, macen da take yi a facebook din bai mm. wuce ta kira makeup artist ta zo ta mata makeup ba ta iya ba ta dan biya ta ko maybe tana da family member da ta iya makeup ta ce da Allah dan zo ki gyara min fuska you know mm. samun eyelashes in dan fito daban yau eh, miji ranar da muka yi ne mm. so in macen ba ta yi kokarin wannan effort din na ranar sallah at least ta ɗan going out of her way ta mm. sa ko lashes din ne ko irin you know zai kalle ta ce shi ma wow wow wow instead of <laughs> zai kalla eh. yana ambulance siren. To kenan kina cewa mata ya kamata su su su koya irin yi ma kansu makeup din nan ko? Yes, gaskiya ya kamata mata su koya because ba wuya. Ko da ma ma fuskanta ba tana mm. iya ɗan ƙara eyelashes ya ɗan enhancing idon ta ya fito ai shadow mai kyau ta gyara idon ta ya fito ko ta yi focusing a bakinta ta sa irin lipstick ɗin da dai zai ɗan fito da bakinta ko ta eh. gyara eyebrows ɗinta ta ɗan sa pencil ya gyara yadda dai za ta fito dai in an ganta a ce wow kuma kayanta ɗin da za ta sa you know ko kaya ka sa ka fito akwai kayan da za ka sa ka fito ka ji ana wow ka yi kyau amma kuma <laughs> eh. wannan ba zai hana wanda ke son ya je facebook ya yi likin ba ya je ya yi gaskiya haka ne harka abun na ra'ayi ne eh. saboda wani abun da ke gaban shi ba shi ke gaban shi ba gaskiya ne wanda ke da nesa da shi shi yake shi ke gaban shi so ko ta shekara yin kwalliya in mm. bai ganin ta bai ganin ta kuma mm. ba zan ce wai ba laifin mace ba ne mm. kowa kabarin shi daban tabbayar shi daban abin da akwai muna cewa laifinta ne ba irin an ce ba ta yin kwalliya ranar sallah right so miji ita ta yi kwalliyarta amma bai ba ko ta yi kwalliyanta ne bai eh. duba nata ba ya je ya hau facebook eh, eh yana ko to ai yana ganin kamar to nata kwalliyan bai yi mishi ne ba to fault din shi kenan shi yake neman Eh, ruwa ya duke shi <laughs> wanda tsuntsu mai ake cewa ya jawo ruwa eh, irin mazan nan masu kwaɗayi kenan to ba fault ya bane ba ni ma me ake ce mishi abin da nake son in ce kenan mm-hmm. saboda abin da gaban ka amma ba shi kake gani ba na nesa shi kake hanga yana hanga eh, nesa kwaɗayi ne mabudin wahala <laughs> kuma yanzu um, social media ya sa abin ya ya zo da sauki Eh. Mm. Duk wani mai neme-neme gashi na a hannun shi a wayar shi. tutorials na kala-kala, yes. So, kuma duk wanda ya ɗauki wannan yana kallo ya sa shi a gaban shi abinda ke gaban shi ba zai taɓa appreciate ɗin shi ba. Gaskiya. Ai, ashe ma ta yi ta ban ji ne daga eh, farko ta ce eh. an ce bata yi kwalliyan ba ne ah. kwata-kwata. No, ta sha ta amma bai duba ba. Allah sarki. Kun san ce menene na san lokacin mamamu kullu za ta ce namiji kwandon zawo. ko ya eh, fara shi zai ta so wa'yansu wallahi duk abin da kai ko kashe kanka za ka yi still za su je su kalla ma Inde yana da wannan halin ba zai taɓa bari ba zai bari yana da halin mm. Mm, in yana da halin ba yadda zai <laughs> dai ka haɗa shi da addu'a gaskiya kan sai ka mai addu'a ka tuttufa <laughs> mai yana bacci <laughs> Sai Yana bacci in ka tofa mai addu'an zai shiga da kyau. gani ma in za ka yi kwalliyar ka kai ka kwalliyar ka ka damu ka yi kwalliyar ka kwalliyar ki kyau ki sa eh. eyelashes din ki fito ba ma dan shi ba dan kanki ke ma ki eh, mm. ke ma za ki ji daɗin jikinki ina ganin in mata ana abubuwa saboda kansu ba za su eh. zama a ce disappointed ba ko disappointed ba zai dame su ba ba yaba ba haka in dai kayi in ba a yaba ba ba zai dame ka yadda zai saboda duk kuma aure ne mm. kana yi saboda shi abubuwa saboda shi amma in mun yi in mun mayar da hankalin mu kan mu mm. komai ka yi ka gina kanka ina ganin abin zai fi zuwa da sauki ai mu mata kwalliyar mu dan kanmu fa ya kamata muna yi ba wai dan wani namiji ba ba dan ya tashi nema waje komi kwalliyan ki zai je ya duba wajen ne zai haka namiji yake sannan kuma wayansu maybe sisters za su ce ai to zan iya kwalliya ba dole sai na sa eyelashes ba ba dole sai na sa lipstick ba yes kin gane wa'insu mm. ba sa yin haka. Eh amma kuma yana musu kyau ko ba su sa ɗin ba. <laughs> You know? Ita a um, wurinta ta dai sa ɗan jan baki ta fito ta yi kyau ya mata kyau. Eh. You know it's it's up to the husband yanda yake ganin ta. Eh. Wani ma husband din zai ce mata ba sai kin kwalliya ba kin fi kyau ma baki kwalliyan baki sa makeup ba. So kowa da nashi daban. Eh, I want ina son in ce wani abu ba? Eh. ina tunanin su ma mazan ko suna sa kaman munafunci. Hmm. Saboda wasu mazan ko ba za su iya fitowa su gaya ma matansu ba. Wance kin ga kwalliyan nan a eh. sa da kaza a sa da kaza yana burge ni. Haka. Yau to in ta ji hakan zai sa ta sa um, me ake ce mai ta sa niyya da cewa mm. oke to bari ta sa kwazo ta yi mm. Mm. ba sa yi wani ma munafincin ya zai kai shi da cewa in ma ta yi zai kushe amma ya iya komawa gefe don munafinci yana kalle-kalle kuma suna da wani abu kamar eh. cikin jininsu ne abu ne kamar da shedan abin da duk ba naka ba shi kake hange shi kake kwaɗayi eh, yawa shi kake kwaɗayi ka eh. kalla ga ta kusan maza ba za ku ga ga matansu sun haɗa komai kamar wata hurul ainihi, kada in eh. ƙara zaƙi da shuga amma wata can yake hange wadda ma in an bincika ma a cuci ne cuci maza ne an sha hoda in an wanke kamar ba gobe ma yawa kamar wata aljana haka <laughs> to hali ne kuma da munafunci it's in them cikin su yake ina jin ba su iya ɗaya ɗayan su ne za su iya fitowa su faɗa miki waɗanda ke da imani wance mm. ni dai ina son kaza wani in ma yana da imani shi zai je ya siyo ya baki ko kuma in ya ga me yi sai ce wance ina kika saya kaza kaza to ga kuɗi siyo mun sai ya ji ya ba ma to yawancin su duk ba sa yi kin san eh, kakana take cewa namiji in yana son ki ba ma sai an gaya miki ba ke da kanki zaki san yana son ki mm. namiji da ke son ki zai zauna da ke gaya miki kin ga wannan yana miki kyau wancan yana miki kyau ki dinga sawa ina so ina sha'awan kin kin saka amma sai munafikin miji ne in kina so ki san namiji na son ki za ki mm. ga details din ba sai an gaya miki ba ke da kanki za ki san yana son ki munafukan mazan da ke kallon waje kwaɗayi ne an ce maza they a visual creatures idon mm. suke fara gani mm. kamin masu ji murya kamin su ga hali so mm. once suka ga wata ta yi shegen eyelash na aljana ba za su magan <laughs> cewa irin tasa ne ba za su ga a abin ya yi musu kyau a ido ne ne wannan sai su fara kwaɗayin cewa bari in exploring tunda mata na ba ta sawa you know so mazan ne mm-hmm. kowa da nashi halin gaskiya kuma haɗi da haɗi da kuma halin sai ya zo yawanci suna da balle mazanmu na hausawa mm. kibru girman kai ya musu yawa su ga matansu eh hali mm. ki ga bahaushen mutum ya gama macen shi ta ta ɗau kwalliya ya buɗe baki ya ce kai amma wance kin yi mm, kyau wallahi suna jin bakin mm-hmm. cikin su buɗe baki su ce haka ganin suke in suka faɗa kaman girman su ya faɗi ko raini zai shigo suna da wannan kin san na taba aiki ba ba za ka samu ƙarfi, karfin eh. cewa oh, ai ya gani ya yaba okay bari in ƙara karfi in dan ya ba so sai ka zama discouraged kuma mm. in ka zama discouraged sai a zo a dora laifin kanka sai su fara cewa ai kai ne ba ka yi ai mm. kai ne ba ka yi eh sai su ce ita ce ba ta yi ai ba ta samun eh, kaza ba ta gyara jikinta kin san na taba aiki a wurin kamar inda ake sai da kwalliyar mata jakunkuna takalmi su a tamfa akwai mm. wani mutum specifically sai ya shigo every friday ke shigowa sai ya ce ya zo ya saya ma matar shi turare ko ya zo ya saya mata jaka ya ce ka mm. yana son wannan kalo din a jikinta ko ka ba shi advice ka ce wannan kalon na mata yana da kyau shine ake yayi yanzu zai ce no wannan kalon in ta sa yana mata kyau bari in ɗauki mm. wannan so irin maza ka pay attention to detail kenan dan mm. zaki san namijin da ke son ki kenan ba sai an gaya maka ba <laughs> wani kuma hali ne ba eh, lallai baya hali ne wani kuma bai mm. girma da wannan cewa mace ana present ɗinta ba suna ganin kamar mace kawai ai she belongs mostly mostly orientation mostly mm. orientation ne okay mm. i think kawai dai yadda arewan mu take ne yadda muka girma yadda suka girma suka ga iyayensu na yi Mm. Mm, ta haka nan za su yi saboda ba su ne yan belonging da kitchen and the other kenan ni kuma gaskiya wani shawarar da nake so bada yanzu a nan ko mm. based on discussion da aka yi sofa eh. kamar yadda yana iya ta faɗa earlier ya kamata mu kuma mu dinga yin abin dan kanmu tunda ba sa complimenting kan mu eh. saboda su yes otherwise za a kai point da za a daina yi za a ce ai eh, eh. ba su acknowledging ko mm. amma mu read about ourselves ya zama an kai kana jin kana driving wani pleasure in yi mm. yes Kuna kamar da ne Ya ne kyau ce maka na nake kin yi kyau yau sosai kam. Sai min da ka in ce oho ai ba sai na jira an faɗa min ba. Amma sassaji. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Amma I feel still dai dole duk da za ka yi kwalliya don kanka. Mm. dole da zafi a ce kayi kwalliya mijinka ba zai kalle ka ce kai dole ko da kana yi wa kanka mm. dole abin sai ya taba ka in dai ba zai iya kallon ka ya ce kai kin yi kyau ba kuma ai ba zai zai kwalliyan bane ba mm-hmm. wanda bai san wannan abun ba za ka na jin daɗi ba irin sai ma ya sa maka kaman kwankwanto irin a'a ban isa bane Kwancika eh, ba ne, ban isa mace ba so irin abubuwan da ke kara shiga kwanyen mu kenan sai ki ga mace duk abubuwan ta sun dabure ake cewa komai na wuce. Dagule eh, Ai inda ya eh. dawo da mu farko abin da na ce ɗin kenan ya mm. saba ganin ba ta yi. Ya ah, saba ganin ba ta yi. Mm, mm. Kila tana yi shi ne kawai. Tana yi. Eh tana yi. Baya acknowledging. Eh baya acknowledging. Ko ya dan ce ai ne yi kyau rana ko da wasa sai ki tsokane shi da abin ai. Eh. Wani kaza baka ga nayi kaza ba wani lokacin we have to teach them abin da muke so ba. shi ba. Eh. Mm. Wasu you have to teach them. <laughs> maybe ba. Gaskiya eh, wasu sun san kayi kyau din amma ba su so su ce maka kayi. kyau. Eh, akwai maza. a ga sun ce ma matar su ta yi kyau. Mm. Wallahi. da yawa. Kaɗan ne. Mm. <laughs> Akwai wata mijinta. zai miki don kin yi kyau. Eh, mm. akwai wata mijinta komi kwalliyan da ta yi. In ta sa wani particular hijab, ba zai ce fa ta kyau ba, ma ya san ta kyau sai ce dai ce a kin sa dan kullum. Yau an sa mana dan kullum. <laughs> So, <laughs> ya kondemin ma kwalliyan nata. Akwai abin da ya faru da aka fara lockdown da ya yi min daɗi. Mm. Eh. Wannan malamin fantami. Eh. In yana wa'azi. Mm. Sai ya yi wa'azi yana ta musu magana. Kai ma yadda take maka kwalliya ka yi mata kwalliya. Yes. Eh, mata yau wannan wankan wargida naki ne. Lalle. Ka sa ta ba inda za ka je ka yi kwalliya ka sa ita ma ta ji daɗi yadda take maka kai ma in ta sa kana kai ma ka yi mata ko yi ku ba jallabiyan gado ba gaskiya <laughs> ana tashi shikenan a je masallaci a dawo jallabiyan nan ce daga safe har dare So <laughs> kuma alhamdulillah wasu mazan sun caccanza sun dan rinka yi matansu dan kura da kaɗan kaɗan a hmm. sa turare a sa wannan a ce aiki aka yi makalliya to be honest with you matan kisan an ce mata suna da femininity kuma namiji every namiji is a, yana da masculinity so mm-hmm. uh, masculine energy is attracted to feminine energy irin akwai yanda mace za ta yi ta samu ko taurin kan mijinta ta samu attention ɗin shi. Sosai kuwa. Za ta iya yadda ma za ta mai magana ta canza mai ra'ayi. Eh. To ai to sanin ne. Sanin ne ne abun. Yes. Ba sani ba sai ka san sai ka san waye mijinka ka san halin shi ka san hmm. to abinda mutane da yawa kila hmm. a cikin maganar mu na gaba hmm. za mu tattauna akan shi. Eh. Right. Yeah, ce wani abu kin san kuma ko kamar mu matan arewa in za ka yi aure ba wai za ka je ka kana friendin kin ga kamar yau yan kudu din nan kafin su yi aure mm. sun riga sun about wanda za su aura sun ma sun zauna tare da shi kin gane komi mu kuma da gidan ubanka sannan kai aure ka je gidan mijinka so a lokacin ne zaka fara sanin halayen fara sanin shi sosai shi yasa aka fi divorces yes mm. kuma shi yasa na ce za mu yi magana a next tattaunawa mu tattaunawa okay mm. to yanzu dai me muke so maza su yi kenan in muni kwalliya da Allah maza brothers ku rinka cewa <laughs> ku rinka kallon mata ku gaya mana ra'ayin ku mana in muni kyau muke ce mun yi kyau in ba mu yi kyau ba ce wannan lipstick din bai miki ba je ki shikenan Eh, kamar ni yanzu na san mai gida na bai cika son kwalliya ba. Kuma dama ni ban da ra'ayin kwalliya. Eh. So kin ga faduwa ya zo daidai da zama. Zai <clears throat> a ci Amma akwai kwalli da kike sawa ai da maybe zai dan fito da idan ki eh. azmace dai akwai dole one thing da zaki sa. Shi ne amma abin da nike abin da nike nufi shine in ka san in ka eh. san ra'ayin mijinka me yake so me baya so abin ya zo maka da dan sauki eh, to kafin ka sani din ne wani zai ma koya halin shi kamar yadda um, wannan ta ce wani shi Allah kila ma ra'ayi shi kenan amma saboda munafunci ba zai ma bari ki gani ba zai bari eh, ba ne ga abin da nike so ba a wannan ai shi ne kike yi ina so mm. a mm. shi abin da baya so kenan so amma in dai kayi sa'a haka kun gane juna kuma ana kan wannan ɗaya mm. ina ganin abin zai fi zuwa amma dai mu ma muna buƙatar su canza gaskiya in dai ka gani ka yaba ko ƙarya ka yi kin san ana cewa maza sun fi sun fi kishi ko idan kika gan shi ya hau waya yana facebook yana wow wow irin na siren ke ma ki hau facebook kina wow wow wow yana <laughs> so ya duba me ne kike kallo kina ce wow wow wow irin kin kan maida musu wata rana za ki ga attention din su ya juya ah, irin kowa ne take ma wow wow ita ma eh waye ne ta gani irin handsome ma. Wala wani ne na ga ya ma matan shi wani fine gift ya kawo mata abin ya birge ni wow wow eh ba ma sai ta gaya mai ma me take wow in yazo zai eh. duba ta ce a'a ah, lafiya gobe eh. mun waya na mana kai ma kana wow na ka to zauna can kai wow in ka ne mai wow mu ma mu tawa din mu to a'a za ki ga ya abun ya shiga kan shi yayi tunani cewa kai gaskiya ta mai da mun magani <laughs> taste of my medicine <laughs> somebody should say last uh, me zance last uh, um, advice So mata should be themselves. Ki ki yi abin da ra'ayinki ya ji kina jin ki yi kwalliyanki daidai yadda kike so yadda you are comfortable a ciki ba sai kin fita kin wani going out of your way ki ce sai kin kama da matan facebook ba in ba zai kalle ki for who you are ko yana son ki yanda yake son ki ba mm. then sai ki bar shi ki yi ki mata su rinka su kwalliya ba don miji ba. To any mm. sister has final message da za ta faɗa abin na karshe. Gaskiya. To ni ma dai kamar yadda ta faɗa ne. Mm. Ni abin da nake gudan mana mata Mm. Kin san akwai situations zaki ji an ce wace mace da ba ta kwalliya ko sai eh. da aka fara threatening za a mata kishiya sai ta fara sai ta zama subject of mockery. Eh gaskiya. Eh mm. kara ce eh ai sai yanzu ya aure mata ko kuma a'a I don't eh. blame zai ya aure because taking the like pattern. So it's very important mu yi da abu dan kanmu. Try to be neat, try to be presentable. Yes. Try to smell good and all that. Kekin yana ki pattern mm. shi bai yi ba kuma wannan shi da Allah. kuma ni one advice da nake da kuma mace mata in suka yi aure kamin su yi auren zaki ga suna yawan kwalliya su yi amma suka aure da become lazy sai su zama lazy su daina su daina ma sa atamfa mai kyau su ta oh. kawai dai zama haka na so shi yake sa ma namiji ya ce to bari in dan kalla ba mm. za ka iya dai hana namiji kallon mace ba haka <clears throat> haka namiji yake haka halin kowane namiji yake eh. amma in kina kwalliyan kanki nan zaki ga zai fi sha'awanki because kina yi ma kanki ne ba dan shi kike yi ba yawa kawai okay mun kawo ƙarshen wannan topic din za mu koma ta another one